وعلامات وبالنجم هم يهتدون kuma ya sanya muku alamomi na zahiri a bayan ƙasa, kuna gane hanya da su a cikin tafiyar ku da rana, kuma ya sanya muku taurari a sama don ku gane hanya da su da daddare.